barkan mu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta biyar ga watan tara shekara ta dubu da 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a wannan yake nuna mana jiya akwai fuskuren kwanan wata jiya da muka ce uku ga wata ko na watan azumi shi kuma miladi muka ce 27 jiya 26 a yau ne 27 kuma wannan majalisi shine majalisi na hudu na tafsirin wannan shekara wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin makarantar nuwar islam wadda suke cikin angon yan tukwane a cikin garin kaduna state nigeria muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa zama na karɓaɓe gare shi abin da za mu yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana akwai kafin mu fara akwai wanda ya tambaya jiya bayan mun gama karatu sai yake cewa da muke magana akan Allah subhanahu wa ta'ala wato ra'ayi na wasu waɗanda suke da matsala ta ɓangaren fida wanda kuma ra'ayi ne na su ibn arabi wanda suka yi miso sosai a cikin wato a tsarika a kan cewa allah subhanahu wata'ala yana tare da mutum ko to sosai yake sannan cewa daidai yake da faɗin wasu da suke cewa allah yana ko ina. to shine sai muka ce na'am ma'ana abinda muke nufi allah yana tare da mutum a ra'ayin su waɗannan 'yan ɗariƙa masu matsala a aƙida shine Allah yana ko ina kenan kamar yadda muka yi bayani muka ce kuma wannan babban sako ne ga Allah subhanahu wata'ala a a ce wai Allah yana ko ina tare da zatin sa ba da ilimin sa ba wannan laifi ne kuma babban sako ne tunda Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani alam tara anna ya ya'lamu ma fi samawati ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم muke bayanin cewa wannan ayan idan muka lura ta fara da wato magana akan ilimi kuma ta suke da magana akan ilimi wato alamtar annallah ya alamu kuma karshe Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alim to wannan shine yak da lihaq ɗin ayan to da shi ne za mu fassara wato abin da ayan ta kunsa wa huwa ma'ahum wato yana tare da su wato da ilimi iliminsa ba wai da zatinsa ba kuma wannan jamhurin malami ma'abuta ilimi waɗanda suke a kan aƙida ta ahalus sunnati wal jama'a wannan shine abin da suka tafi a kai kuma hatta ma malamai na mazhabar malikiya idan muka duba ar-risala na abi sayyid al-qayrawani a farko-farkon risala a kan wannan ya tafi wato ya kawo wannan matsala haka dukkan malamai da suka yi rubuce-rubuce wato na ahalus sunna bangaren alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ita ce aqidar su amma mu ce Allah yana ko ina da zatin sa wannan bata ne wanda yake mai sosai muna roƙo Allah ya tsare mu haka maganan da muka yi na kalmar alhaina da wajarna muka ce daga cikin bambance-bambancen kalmomin nan guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alqina alayhi aba'ana a cikin suratu luqman da suratu al-ma'ida muka ce can Allah ya ce qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana mun kawo maganganu a kan wannan aya jiya muka ce kuma bambancin da ke daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin alfaina da wajarna alfaina tana ta'addi ne da mafulai guda biyu amma ita na wani lokaci tana ta'addi wato tana samun mafulai guda biyu wasu lokuta kuma tana samun mafulai guda ɗaya wannan shi ne ƙarin bayanin da muka so mu tsara a ƙarƙashin tambayoyin da mutane suka yi jiya هايو ذا متاشفنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم نعم أعوذ بالله من الشيطان subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum wato ku daga daɗa ɗan ababe waɗanda muka azurta ku da shi washkuru lillah ku gode wa Allah subhanahu wata'ala in kuntum iyyahu ta'budun idan kun kasance gare shi ne wato a cewa washkuru lillah wato ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum lalle idan kun kasance iyahu gare shi ne kasal a ta'budun kuke tsantsanci ibada da bauta to lalle ya gamata ku yi masa godiya kan ni'imomin da ya muku a wannan aya mun yi bayanin cewa wannan sura sura ce ta almadaniya wato wadda aka saukar da ita bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makasin mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara muka ce kuma daga cikin alamomi da ake gane sura yan madaniya ne ko yan makkiya duk surar da ta ga cikin ta akwai ya ayyuhal ladina amanu to yana nuna cewa ita yar madina tunda lokacin da annabi ya yi hijira bayan ya yi hijira daga makka zuwa madina lokacin imani ya tabbatu a cikin zukatan sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yasa idan za a yi musu magana sai a ce ya ku waɗanda suka yi imani amma lokacin da yake makka kun ga lokacin farko farkon musulunci ne to shi yasa ake amfani da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane to duk suran da kaga an ce ya ayyuhan nasu to wannan suran yar makka ce ba yar madina ba ah, amma ana samun wata sa'a daga sura yar madina ce sai a samu aya ɗaya ko aya biyu a yar makka ce to wannan ba a lura da shi ana lura ne da al'aglabiya wato mafi yawancin abinda ayoyin da suka sauka wannan surar da kasance yan madina ne ko kuma a yan makka to nan da allah subhanahu wa ta'ala su cewa ku ci daga cikin daɗaɗan ababen da muka azurta ku da shi wannan yake nuna mana cewa Allah subhanahu ta'ala shine yake azurta bayansa wato shi yake ba wanda ya so ya ba shi ni'ima ta dukiya ko ni'ima ta abinci ko ni'ima ta 'ya'ya ko ni'ima ta mulki ko ni'ima ta ilimi da dai sauransu tunda Allah ce ma razaqnakum daga cikin ababen da muka azurta ku da shi to kun ga waɗannan ni'imomi gabaki ɗaya wato suna hannun Allah subhanahu ta'ala to sai Allah ya mana bayanin cewa idan za mu ci ababe mu ci ababe waɗanda suke halal mun yi tsokaci kan haka a tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil abdi halalan tayyiba muka ce malamai sun tattauna wai shin dukkan ababen da suke cikin doron duniya wato suke kan ƙasa shin duka halal ne mu ci su ko ba halal ba sai muka ce jamhurin malamai sun ce duka ya halatta mai amfani da su babu laifi matukan waɗannan ababe wato ba haramun ba ne ba a samu wani nasi a cikin alkur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka nuna cewa cin wannan abin ko amfani da shi haramun ba ne in dai ba a samu wani nasi da ya haramta shi ba to lalle yana halatta mu yi amfani da shi kuma dalilin da malamai suka kafa shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم da aka babu laifi dukan wani abin da yake cikin ƙasa mutum ya nemi wato fasaucinsa wato ya nemi kasuwanci da shi ko kuma ya ci shi ko ya sha shi matukan wato ba a sami wani nasi ya haramta shi ba shi ya sa shi nasirin as rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin qawaid fiqhiyya yake cewa al asl fi adatina al ibaha hatta yazi yazi asabiq al ibaha wato dukkan wani abin da ke muke yake a doron duniya al asali al kadance wato a ibaha wato halas ne cin sa ko amfani da shi in dai ba an samu wani nafsi ba na alkur'ani mai girma ko kuma na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya haramta shi to da wannan aya ne malamai suke cewa idan muka lura za mu ga cewa akwai alaka tsakanin karɓan ayyukan bayi da kuma ibadunsu da ayyuka nasu baki ɗaya da cin halal idan mutum yana so ibadarsa ta kasance karɓaɓɓiya dole sai ya kiyaye cinsa da shansa haka kuma tufafinsa ya kasance gabaki ɗaya rayuwarsa wato ya gina shi ne a kan cin halal ba haramun ba idan mutum ya kasance ya gina rayuwarsa a kan cin halal tun daga ayyukansa na ibada da sauran ayyuka da yake yi to Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓe su ba haka kuma addu'o'insa Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓe su ba haka abin da ya shafi ko da ɗalibin da yake neman ilimi in dai bai ji tsoron Allah ba wajen cinsa da shan sa da tufafinsa to wannan haramun ɗin da yake ci zai iya zama kamar wani hijabi wato wani abin da zai kange shi daga samun wannan ilimin da yake nema ina fata ana tare da ni shi yasa kamar yadda muke yi tsokaci akan wancan aya annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya mana bayani a shahararren hadisin da ya tabbata cikin sahihu muslim wanda ya zo cikin sunan tirmidhi haka ya zo cikin musnad na al-imam ahmad bin hanbal annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labari a hadisin da abu huraira ya rawaito mana annabi ya ambaci sunan wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum wanda ya yi tafiya mai dogon tafiya a farkon hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayanin cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbal illa tayyiban wa inna Allah azza wa jalla amara almu'minin bima amara bihi almursalin ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ya ayyuha alladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum washkuru ah, lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sai annabi ya karanta wannan aya da muke tafsirin a yau wato annabi yake cewa a lalle Allah mai tsarki ne kuma baya karban wani abu sai mai tsarki to inda za zai kasance a ce kai za Allah subhanahu zai zai baka daman wato cin halal tun daga abin da kake ci kake sha kuma kake son yawa to dukkan wani ibada da za ka yi ana fatan in dai ka yi ta karkashin koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana fatan Allah ya karfi wannan ibada haka addu'an ka da zaka yi amma inda zaka gina wato rayuwarka akan cin haram ko da ka zo ka samu dukiya mai yawa in dai wannan dukiyar ba ta halal ba ne to ko da ka gina wani abu saraka ga Allah subhanahu wa wannan abu ba zai kasance karɓaɓɓe ga Allah subhanahu wa ba misali yanzu mutum ne ya gina masallaci da kudin haram ko ya gina makaranta da kudin haram ko ya biya ma wasu aikin hajji ko umra to wannan gabaki ɗaya ya sani bai da ladan aikinsa baya da ladan ne baya da ladan aikinsa saboda dukiyan da ya gina wannan masallacin da shi ko kuma ya gina gidan marayu da shi ko kuma ya gina makaranta ko ya yi wani aikin alkhairi da shi wannan dukiyan ba na halal ba ne to tun da ba na halal ba ne to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tafi wannan aikin nasa ba tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani a wannan hadisin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbal illa tayyiba ina fata ana tare da ni to yanzu inda a ce dan kwallo zai zo ya gina masallaci ko kuma ya gina gidan marayu in dai irin wannan kwallon da ake na wannan mashi din na wannan zaman irin ta duniyar nan kaga wannan kwallon jamhurin malamai sun haramta ta haramun saboda ta ce sannan kuma suna aikata wasu ayyuka na haramun a cikinta tun daga tufafin da suke sawa tufafin na haramun al'aurarsu tana bayyana yasa malaman ma usulul fiqh suke cewa muna da muharram li zati muna da muharram li ghairi a je ma a ce ba ta ta wace amma wannan kwallon muharrama ce li ghairi ina fata ana tare da ni ko da ghairi ha sabida ne sabida akwai ababen da suke aikatawa na haramun cikin wannan kwallon shi yasa ta zama ita ma haramun to balle wannan nau'in match din da ake na kwallon nan gasar da ake ta duniya wannan chatacci saboda ka inda irin wannan mai kwallon zai samu makudan kuɗi sai ya zo ya gina masallaci to ya sani zai da ladan ne ba da ladan wannan gina masallacin da ya amma mu idan ya gina masallaci yana halarta gare mu shiga mu yi ibada ya zo gina mana makaranta muna halarta mu shiga mu koyar da ɗalibai ya zo gina mana gidan marayu yana halarta mu sanya marayu a ciki ya zo ya kawo mana kyautan maƙudan biliyon yana halarta mu karɓi kuɗin nan mu je mu shi su ne amfani da su mu ci mu more ina fata ana tare da ni amma shi dai baya da ne baya da lada akan nan an gane wannan matsalar sosai wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل فصل ينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون حكى أن لا يجي فقال سورة التوبة ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدثت أعمالهم في النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين مشركين دي da ya turo su raya masallaci ba su da wannan lada ina fata illan kafirci na biyu kuma wannan dukiyar nasu ba ta halal ba ne to a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma zakara ar-rajul yutilu safar sai ya ambaci wani mutum wanda ya yi dogon tafiya ya gashi dai da ya yi dogon tafiyar nan ash'afa akbara ash'af shine gashin sa mai cikukudan gashi ne ta ina wato a cikin yake ta ga ta ga alamar mai ya ga jikin wannan tafiyar wannan akbara tura ta lulluɓe shi ta ko'ina kun ga wannan duka dalilai da na an san addu'a tun da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata duk mai matafiyi idan ya yi addu'a tafiyarsa abin na addu'arsa ne ya ce insha Allah ta'ala kun ga wannan mutumin yana da sabab na ijabat da'awa wato yana a hali na tafiya na biyu kuma gashi yana cikin halin kaka wato yana cikin mawuyacin hali tun da gashi shi a cifurkuɗe kuma gashi ne ya gaji gashi yana cikin dauɗa ƙura ta dubu ne ta ko'ina amma yuzibul mutsara ila ahu? wa yashqu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahu ma'a Allah ya ɗaga hannu ga ɗaga hannun da yana cikin wato asbab na karɓar addu'a idan mutum zai addu'a ana so ya ɗaga hannunsa yana cikin dubban karɓar addu'a kamar yadda hadisi suka tabbata kuma da dama ma'abuta malamai sun inganta su yana cewa ya rab ya rab ya rab yana addu'a yana roƙa Allah subhanahu ta'ala. amma ne menene matsalansa ga mawani'u ijabati da'awa allazi asada a wannan hadisi mat'amuhu haramun abinda ya ceci a rayuwarsa haramun wa mashrabuhu haramun abinda yake sha a rayuwarsa haramun ne wa malbasuhu haramun haka tufafin da yake sanyawa na haramun wa guziya bil haram sannan abinda ya tanadi yayi guduri da shi na haramun annabi yake cewa fa anna yustajabu lahu ta ya za a karɓa masa addu'a da shi dai yana da asbabu ijabati da'awa yana da dalilai sabubba na wanda ya kamata a yi ne a karɓa masa addu'ansa amma kuma daga ƙarshe sai mawani ijabati da'awa suka zo to da wannan ne malamin suke cewa to dole ne mutum ya kiyaye cinsa ya kiyaye shansa ya kiyaye guzurinsa ya kiyaye sanyawarsa washkuru lillah wannan lam anan litakhsis wato ku gode wa Allah shi kadai kuma godiya Allah idan mutum da'iman yana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya dinga tsara masa ni'imominsa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid shi yasa ake so mutum ya dinga gode wa Allah sawa'un yana cikin tsanani ko yana cikin ne mawuyacin hali bambancin mu da kafirai ke su kafirai idan suna cikin yalwa sai ku su gode wa Allah idan suna cikin tsanani sai su bijire wa Allah subhanahu wataala sai su ce ka wannan Allah mali baya san wani ya da tunda da ba imani tare da su fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din ina fata an gane amma ne alam ma na jahun ilal barri idahun shirku to saboda haka ita wannan godiyar me ce godiya malam ita ce godiya ita ce a shukur a larabci shine a sana'u ala Allah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma a shari'a idan aka ce godiya shine alqiyamu bi ta'atil mun'i wato mutum ya tsaya yana gode wa Allah subhanahu ta'ala yana masa bauta da da'a wanda ya masa ni'ima akwai bambanci tsakanin ashikur da alhamdu ko babu bambanci mun taɓa wannan bayanin a tafsirin mu na farko dan zafara menene bambancin ashikur da alhamdu Na na? alhamdu yana kasancewa ne a baki kawai to a shigur fa yana kasancewa a baki sannan da na da gabbai na'am sai mai kuma cikin bambancin mutum da ke tsakaninsu na wannan yana cikin bambancin a shikur da alham duka godiya ne kamar yadda ibn jarir tabari rahmatullahi ta'ala alai ya kawo a cikin jami'ul bayan da kuma da dama wanda suke tafsirin alkur'ani mai girma haka alimamu alhafizul hakami a cikin ma'arijul qabul sharhin sulamul usul ya kawo bambance bambance duka waɗannan malan su da jarir sabari har wanda suka zo sun kawo bambance bambance wajen guda biyu ko guda uku na farko shine wanda ya faɗa cewa alhamdu yana kasancewa ne da baki amma a ashukur yana kasancewa da baki sannan da gabbai bambanci na biyu shine alhamd yana kasancewa bil muqabil sannan biduni al muqabil sawa'u Allah ya maka ni'ima ko ya jarabce ka da jarabawa ana so ka ce alhamdulillah shi yasa alhamdulillah ala kulli hali amma ashkur kaga wannan tsakanin ka ne da da mutane yana kasancewa bil muqabil an gane ko haka wasu malamai suka ce idan wani ya zo ya kyautata ma a rayuwa ya ma kyauta sai ka ce na gode da za ka la wannan shi ake kira a shi wato bil muqabil ina fata ana tare da ni to waɗannan su ne manya-manyan wato bambanci da aka kawo wanda suka fi shahara wannan bil muqabil wannan sa'un bil muqabil au bidul muqabil wannan bil lisan wannan bil lisan au bil jawab shi yasa wato alhamdu sai kasance a ammu kenan wato min shukur min nahiya wa min nahiya shukur a ammu a al min alhamd ina fata ana tare da ni tayyib to washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun in anan ash-shartiyya ce kun kuntum wannan fi'il sharɗi jawabin jawabu ash-shart shine wasu malamai ce irin wannan ta'abirin zai buƙatar jawabu shar. wasu muka ce wannan kalmar da ta zo ba ita ce jawabin shar ai iyahu ta'buduna yani ushkuru lillah a in kuntum wato iyahu ta in kuntum iyahu ta'buduna ta'buduhu in kuntum iyahu تعبدون وتشكروا أقول أنا بس تقرير أشكروا لله كلمة بتجا باتيشي وتشكروا لله in كنتم إياه تعبدون sai kasance wannan uskuru lillah shine jawabi na in kuntum iyahu ta'budun wato in kuntum iyahu ta'budun to fashkuruhu sai ku bauta masa kun ga wannan a jumla ita ce jawabu wato na fi'il shart nan in kuntum illa tunda in a shafiya ce kuntum kuma a shine fi'il shart kamar yadda wasu malamai a suka yi bayani haka sannan ta'budu wato da Allah subhanahu wa ta'ala katar wato za ku tsantsance wato ibadunku gare shi shi yasa Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aka gabatar da maf'ulun bihi kafin ne fi'il da fa kamar yadda shi ma nan iyyahu ta'budu asalin kalmar ta'buduhu iyyahu wato ga Allah za ku bauta masa amma sai aka gabatar da maf'ulun bihi domin ya nuna ikhtisasul ibada lillahi azza wa jalla domin ya nuna cewa a duniya babu wanda ya gamata mutum ya bauta masa in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa aka gabatar da iyahu ana wato maf'ulun bihi kafin a fi'il da fa'il nasa asalin zancen na'budu iyaka ne wa iyaka nasta'in wa nasta'inu asalin haka jumlar take amma sai aka gabatar da iyaka kafin na abu da nasta'in domin ya nuna cewa ga Allah ne kasar ya kamata mu yi bauta kuma gare shi ne kasar ya kamata mu nemi taimako to ibada mai tace ibada idan ka aka ce al'ibada a larabci ne a talabbuz amma a wajen malamai ismun jami'u da kullu ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal zahira wal wato dukkan wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato yake so a bauta masa da shi kuma ya umarni a bauta masa kuma ya hani a kada aikata mutum ya nisance shi to wannan ita ce tsantsan ibada shi ya sa wasu malamai sai tarihin ibada da a talazzul lillahi azza wa jalla bi ta'ati wa dhalika bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahi da ne abubuwan da ya yi hani akan su da kuma aikata abubuwan da yake so wanda ya umarni a aikata su wannan ita ce ibada da kaskantar da kai shi yasa yadda ake ibada a salloli ko aikin hajji ko menene wato ba wurare bane na takabburi na girman kai wuri ne na kaskantar da kai ko da sallah za a yaka shigo masallaci to mutum wato ya kaskantar da kan shi ya bi wato umarnin da Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi ba wuri ba ne wato na jirgi da sai ko kuma na girman sun kaga an ce a haɗa sahu wani ya tsaya ya ne ya sahu nesa kaga wannan duka a kurakure ne masu yawa sosai to da aka malamai suka fi da fa'idodi da yawa ƙarƙashin wannan aya kaɗan daga ciki a wannan aya tana nuna mana wato falala na imani da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kun da ya ce ku da kuka imani da sai ce su waɗanda suka imani wato wannan yana nuna falala da wato a girman waɗanda suka imani da Allah wani wata'ala sannan kuma suka yi manzon su a fa'ida na biyu ne umarni da cin halal haka umarni da shan halal da kuma mutum ya guzurin halal haka ya gina 'ya'yansa da zuriyarsa akan cin halal fa'ida na gaba ne. wato dukkan wani abu mara kyau wato shari'a ta yi hannu da cin ina fata an gane dukkan wani abin da zai cutar da mutum a rayuwarsa wato shari'a ta yi hannu daga cinsa ko shansa idan muka ɗauyar irin naman alai muka ɗau irin shan giya muka ɗau irin wato ababe da dama wanda mushi cin mushi kun ga waɗannan ababe dukka shari'a ta hana mutum su sani da idan muka ci su za su cutar da mu a cikin za su yi ne za su cutar da mu a cikin har ta ba wannan yana cikin dalilan da wasu malamai suke kafa hujja akan haramcin taba wasu na cewa babu wani nasi karara wanda za a ce da sunan taba amma taba ne khabita ce tun da abu ne wanda yake cutar da mutum a cikinsa musamman idan ya fara girma shekaru suka fara yi masa yawa za ku ga numfashinsa ya fara samun tsananin numfashi da kirjinsa da sauransu to kun ga ba khalifa ce sa malamai suka ce haram ce tunda Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana cin dukan wani Khabi. Kullum ya yasawu al-khabith wa at walau a'jaba kathratu al haka can Allah yake cewa cikin suratul eh, al'araf inda Allah ya ce alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث to taba tana cikin sabi to shi yasa cin ta a afon shan ta haramun ina fata an gane amma kuma abin ban mamaki yau da dama Allah ya garaci mutane da shan taba shan taba hadda larabawa ban larabawa ma kamar sun fi bakaken fata shan fata shan taba abin ban mamaki har wasu daga cikin ɗaliban ilimi nasu da wanda sun shahara da karatun alkur'ani amma an taɓa gayyato wani babban malami wanda in na faɗi sunansa kowa ya sani ɗan ƙasar misira ne wanda yana da kyakkyawan karatu duk duniya ta san da shi a jihar kano kawai da yamma sai ya fito irin baranda haka wajen gida yana ɗan shakata da shi da ɗan gajeren wandonsa kawai ya fito da tabansa yana ta busa ta wanda suka gayyace su suka suka suka ce za hona Nigeria hona Nigeria <laughs> laisa misra suka ce ai nan Nigeria ne nan malam makarantar ƙur'ani ba ta shi irin waɗanda ababe ko ba sa cewa da irin yan ƙananan wandunan nan aka aka ce sauri ya shiga cikin gida saboda haka larabawa kamar ma sun fi ne wato sun fi mu shan taba saboda haka shan taba ya ɗafuwa haramun a baya dacewa a dinga shan taba to haka kuma wanda ayan tana nuna mana wato arziki na Allah subhanahu wa ta'ala ne yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab sannan wanda ayan tana nuna mana wajibcin godiya ga Allah subhanahu wataala kowane lokaci sannan daga cikin fa'idodi wanda ayan tana nuna mana wajibcin ikhlas tunda Allah subhanahu wataala ya ce ah, washkuru lillahi in kuntum iyyahu katal ta'budun kaga baya dacewa a ah, mutum wajen ibada ya dinga wato sanya riya a cikin tunda riya ita ma karamar shirka ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mana bayani sannan wannan ayan tana nuna raddi ne a kan ‘yan aƙidan jabariya su ‘yan aƙidan jabariya su ne wato waɗanda suke ganin cewa bawa bai da wani aiki wato wanda zai iya aikatawa da kansa wai har ayyukan sako ma wai wannan Allah ne yake yake umartar sa ko yake sanya shi a aikata kun ga wannan sako ne da Allah subhanahu wataala sannan fa'ida na ƙarshe wannan ayan tana nuna mana rabbi ne ka wato mutanen jahiliya wanda suka haramta ma kansu cin wasu ababe wanda yake halal ne na dabbobi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari na ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hami walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba wa aktharuhum la ya'lamun na'am karanta إنما حرم عليكم الميتة والدم الدم ولحم الخنزير وما فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innama harrama alaikum almaitata wa dama wa lahma alkhinzir ku sani kawai innama anan wato lil hasr ne a wannan ayan bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato alaka da ke tsakanin ayan da ta gabaci wannan da wannan ayan ya yan uwa wannan ana kiran sa ilmu tanasu bainal ayat kuma malaman sun yi rubuce-rubuce akan wannan ilimin malaman tafsiri malaman ulumul qur'an su imamu suyuti suwa da wanda suka zo gabanin su da wanda suka zo bayan su suna ganin kusan dukkan wata aya a cikin alqur'ani tana da alaka da ayan da take dimar ta bangaren ma'ana kun ga ayan da ta gabace waɗannan ya ƴan uwa Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana cin dukkan wasu daɗaɗan ababe ko na halal kamar yadda muka ce kuma dukkan wani abin da yake doron duniya muka ce in dai ba samu nafsi ba kan haramcin cin sa ko makamancin haka ko halal ne mace kuma halal ne mai fasauci wato ni kasuwanci sai Allah subhanahu wata'ala bayan ya yaku domin kada mu shagaltu wajen cin ababe wanda suke na haramun sai ya ambato mana wasu abubuwa wanda su kuma opposite sun wancan ayar ne wato haramun mai cin su shi yasa innama wannan lil hasr ina fata ana tare da ni wato tana killace wasu ababe waɗanda suke haramun ne cinsu a wadda ko shi ya sa a linnafi ce kuma wadda ikbal wannan hasar ɗin da ta yi na ƙarƙashin wannan aya na laifin harin ababe waɗanda suke haramun ne cinsu Allah yake cewa innama ku sani kawai harrama alaikum almaitat wato Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maku cin mushan abu idan aka ce mushe shine abin dabban da ta mutu ba tare da an yanka ba kuma ko da a ce wannan dabban asali halal ne cin ta amma in dai ta mutu ba a yanka a ta ko wannan haramun ne ta misali rago tunkiya sanuwa sa ko makamanta haka cin abin nan menene akuya da dai sauransu bunsuru da kaza kun ga waɗannan duka ababe ne dabbobi ne waɗanda suke halal ne ci to amma kai ne kawai kana da cinkiya ko kana da rago ko kana da kaji kawai ka dawo gida sun ga sun mutu haka kawai wato ba a yi ne ba ba a yanka su ba to Allah ya ce cewa wannan ya zama mushi haramun ne shi ne mai kuma an samu qira'a na mai gita haka an samu qira'a mai mai gita da mai da malamai suka ce su imamu ibnu jarir al-qabari suka ce duka daidai ne ma'anarsu daga kani wasu muskin tauzi irin su abu shafi suka ce ana amfani da kalmar mai da abin da muka san tabbas ya yi ne ya mutu amma abin da bai mutu ba sai ka ce mai mai an san zai mutu ɗan amma kafin ya mutu sai a ce mai mai aiwa za ka za kai mala awar da wannan aya ne abu hatim ya kama ya kafa hujja فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أجنة إنك ميت وإنهم ميتون بعد إنك ميت وإنهم ميتون بعد إنك ميت وتكيمي متواني سوما ذات ونشد توجيه قراءة ثالثا نا أبو حاتم طيب موشى أبوه idan ya kasance wannan musha abu kamar misali mun samu cinkiya a matacciya wanda kun ga Allah subhanahu ta'ala ya haramta mana cin mushi muka ce ko to dangane da amfani da fatan musha, babu laifi za mu iya amfani da fatan amma idan an ne an je wannan fatan hadith ya tabbata a cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi hadisin maimuna radiyallahu ta'ala anha sahabiya wato mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata annabi ya zo wucewa sai ya ga cikiyar maimuna ta mutu sai ya ga suna jan wannan cikin suna so su yadda sai annabi ya ce halla dan ne ba za ku yi amfani da hakan wannan wannan cinkiyan ba sai su mai mura sabon ƙasa ya rasu lalla ita fa mushe ce fa ta mutu ba a yanka ta sai annabi ya ce ai wannan fatan nata idan kuka cire fatan ba ga ruwa da ruwa wato zai tsarkake shi sai a daina akwai maauta nan ko su a ne mahauta da ne na gani gani ake amfani da shi wajen jebe fata bayan fataruwa da ruwa ok ba aikin kuma ne ko ma ne su wato masu jebe fata daban ne to muhim bayan hadisi ya zo da mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani ruwa da bagaruwa yana tsarki ta wato ana jebe fata da shi sannan kuma ana ƙara sanya gishiri haka wasu suka wajen jini a wannan fata tsaye yana halatta fatan mushen nan sai mu cire wannan fatan sai mu je su sai mu dinga amfani da wannan fatan har yau idan ka je masallatai na wasu garuruwa musamman ƙauyuka za ku ga limani ana sanya masa ne buzu wannan buzun ne wanda aka gele shi aka tsarkake shi kamar yadda mu a nan cikin gari muke amfani da sujjada wato darduma za a ga a ana amfani da ne wannan fatan to babu laifi a kan haka to saboda haka mushin abu fatan nan ana iya amfani da fatan babu laifi wajen amfani da wannan fatan sai wajama haka jini shi ma cin jini haramun ina fata ana tare da cin jini haramun ya yan uwa wannan ayan kun ta zo amma amma maksusa ce wato an yi taksis ɗinta da Allah subhanahu ta'ala ya haramta mana cin mushe kuma ya haramta mana cin gini amma akwai wasu musan abu yana halasta mu ci su babu ne akwai wasu ginai na yana halasta mu ci su an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo a cikin musnad na al-imam ahmad bin hanbal haka ya zo a cikin sunan ibn majah wasu malamai sun hassana shi da shawahid wasu sun raunana shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa uhillat lana maitatani wa daman an halatta mana cin musa guda biyu haka da jinaina guda biyu fa'amma almaitatani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa amma musa guda biyu annabi ke cewa alhaut wal zarat ma ma'ana alhaut shine asam kifi da aljarat fari ko da ka sami sun mutu yana halatta mu yi ne mu ci su kai ne ka shiga tana iwo cikin ruwa ko kana kama kifi sai ka kamo kifi lokacin da kamo sai ka gaya ya mutu to wannan yana halatta ka ciki sun yanka din nan ba wai dukkan kowace dabba ba ce ake dole sai an yanka ta in za a ci abubuwan da ake ci daga cikin wanda ake shi shine wato fari da ne da kifaye ba za ka ɗauko fara yanzu da ce za ka su ina ma za ka wuka ma ai ta fi karfe ina wuyan da za ka yi za ka yanka ta su da ka fari wannan yana harasa a ci su ba sai an yi mai ba an yanka su ba ko a ce abin da musan su wannan ya harasa jinaina jini guda biyu da aka harasa mana ci annabi sallallahu alaihi wa yana bayani jinin farko shine hanta kaga idan ka yanka dabba za ga akwai mai wato hanta a cikinta to wannan hantan yana halasta mu ci haka shi shine saifa yana halasta mu yi ne mu ci ta ita ma kun ga duka jini na ne jini jini ne saboda haka babu laifi wato a ah, mu ci waɗannan wato jini na din guda biyu wannan hadisi imam ahmad bin hanbal ya fitar shi a cikin musnad nasa haka al-imam ah, ad-darqutni ya fitar shi a cikin sunan nasa da cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi akwai ah, abdullahi ibn umar ah, radiyallahu ta'ala anhu kuma fa'ida na gaba dukkan abin da ke cikin ruwa wato yana halatta mutum ya ci shi babu laifin, insha Allah ta'ala akwai wata dabba guda ɗaya wanda ake a akan ta zamu yi bayani da muke bayanin kalmar mayit da mayit akwai baiti mai kyau mai daɗi na sha'i yake cewa laisa man mata fassaraha bi al mayit mayit al ahya kun ga wannan baiti idan muka lura za mu ga ma'anar mayit da mayit da mayit wato yana nuna cewa duka ma'anar su daya wanda shine abin da ibn jarir tsabari ya rinjaya طيب a dangane da abu na uku shi ne alkhinzir da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana cinsa innama harrama alaikum almaitata waddama wa lahm alkhinzir cin naman alade haramun ne cinsa shine khinzir alade kowa ya sa alade ko to haka kuma kitsansa haka duk wani abu ma na alade haramun ne amfani da shi haka jamhurin malamai ce dama asali su kitse ya fi yawa a cikin halittu. wa ma uhilla bihi da ghairi la da dukkan wani dabba da aka yanka shi da sunan wani Allah wato haramun ne cin sa uhilla da ghairi aka yi aka daga murya wato wajen yanka shi misali mutum ya zo yanka dabba sai ya yanka wannan dabban da sunan wani Allah subhanahu wata'ala ko kuma malamin suka ce jami'an samun kusanci zuwa ga wani aljani su wannan haramun ne cinsa an gane ko kuma suka ce ko ma da ya ambaci suna Allah misali ce bismillah sai ya yanka wannan ragon ko wannan bunsurun amma da niyan kusanta zuwa gawa Tun tunda akwai wanda bokaye za su ce idan kana son ka sami biyan bukata sai ka je ka samu bakin rago amma ya kasance dindin ta jani sai ka yanka yankawan nan da za su yi ba wai yankawa ba ne na kusanci gawa da Allah su hana ta'ala da kusanci ne ga wannan aljani kuma in ya yaka aljanin nan zai zai biya mai bukata to wannan dukkan malamai sun yi istifaki kan haramcin cin wannan nama suka ce wannan akwai dama dama ma da dabban da mutum zai zo ya yanka kamar kirista ya ce bismil masih sai ya yanka wannan ragon kun ga aibi a mace sunan Allah ya mace sunan wa annabi isa a rai saboda yana gani shi annabi isa shi ne Allah ko dan Allah ko shi ne uba kamar yadda suke cewa to wannan ma idan aka kawo mutum wajen cinsa akwai malaman da suke cewa halal ne cinsa kun ga shi hatsarinsa bai kai dabban da aka yanka domin neman kusanci da wa ba aljini ba dalilin cin wannan dabban da kirista yanka amma ya ambaci sunan masih Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum ma'anar ce riko da umu na wannan aya suka ce idan kirista ya kama ko da ya amince sunan masihu za ka iya cin wannan dabbar babu ne kun ga sun yi riko da ne da umu na wannan aya ina fata ana gane masailin da tsinka din nan wanda kuma sai ganin haramcin ci saboda Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq وما أهل لغير الله Allah subhanahu wa ta'ala ita kuma ni tsurra wala ali wanda ya shiga cikin halin kaka in dai ba azzalumi bane ko dan tawaye so ya ci wannan mushan so ba wani shi a kansa Sabida ne. amma wannan fakiri take tafiya misali yanzu kamar yadda malaman fiqh suke kawo cikin kurkurmin daji wanda wannan dajin babu mutane kusa da kai babu wani alamun shago ko inda za ka samu abinci ka yunwa ka yunwa misali yanzu ba fata muke ba mutum ya shiga cikin tarko na yan kidnapping ko yan cultism sai su kama ka kai ka cin cikin kwalkurmin daji wanda an sako ka kayi tafiyan kwana 24 hours amma ba ka shiga cikin gari ka ji yunwa yunwa ta kashe mutum kawai kana tafiya sai ka ga wani mushen rago mai kyau ko ka gane ka ga wato mushen wani wata tunkiya mai kyawu sai geta ka ji ga wani ya mance wato gishirinsa ga wuta ne tana ci da kuma wuka a wurin za ka iya ne yanka wannan ragon ka gasa shi ka ci shi ka sanya mai gishiri ka ci wannan shi ne hali ne na lalura shi ne fa manufin ragaira bazin wala adin fala isma idan ya ci biyu da ina fata ana tare da ni wannan wurin yana cikin hali da ko da ce kana tafiya kaga sai ka haɗu da gona da masara ta isacci kuma mai masarar nan baya nan balle ka nemi izininsa amma kuma yunwa ta kusa kashe ta da wata a ta za ka iya kaso abin nan eh, tsunko waɗannan masarar ka gasa ta ka ci ta babu da ke ina fata an gane wannan dukkan malamai sun dukkan ba da ƙarƙashin wannan aya da sauran nusus da hadisai babu laifin cin su a wannan hali na lalura saboda alƙa'ida abdarurat su zuwa al-mahdurat شين يسمى مذكرة وصمى wala غير fala isma ala inna allah عليه إن rahim غفور wato allah ne gafara ne kuma ne الجنس to shi yasa az su tubihul mahdurat walakin tuqaddar biqadariha lalura ɗin tana halatta cin mushi da abubuwan ababe da suke haramun ne amma za a kaddara kada mutum wata ran ya je ba wani yunwa kake ji sosai ba kawai kana sha'awa masara ne shiga a gonar mutum ka dinga tsinkowa kana gasawa kana <laughs> ina fata an gane in dai ba wani mutum na jin yunwa yunwa wanda ya zai mutu ba wannan baya cikin darurat sai sa ka'ida ake tsayirin sa darurat bihul mahdurat walakin تقدر بقدرها طيب wannan alade da muka ce haramun ne amma mun yi bayanin cewa dukkan abin da ke cikin ruwa haram ne ko ba haka ba tunda Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa harrama alaykum saydul barri ma dukkan harma wata kulla allazi ilaihi tuhsharun sai malamin ka ce to ya za a yi da alade wanda yake cikin ruwa to shi ma yana halatta mutum akwai aladar ruwa ko haka malamin ka ce sun ce akwai aladar ruwa to da muru malamin ka ce aladar ruwa shi ma tun da na cikin ruwa babu rai mutum ya ce shi amma wasu ka ce kuma shi ma haramun ne aladar ruwa daga cikin masu wannan ra'ayi akwai al-Imam Malik bin Anas rahmatullahi ta'ala alayhi ina fata ana tare da to saboda haka a aladar ruwa wato shi Imam Malik baya ganin wato cin cinsa da muka ce wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam uhillat lana mai kitani wa dama. ya rage haɗin wancan ayan shine ya kafasa wancan ayan da ayan ta zo ta ce dukkan wani mushe haram ne dukkan wani jini haramun ne muka ce amma ban da mushen fara da mushen ne fara. tun da fara ana ce, har nan ma ana shi sosai ballantana in ta tsallaka nijar yan nijar akwai cin fara sosai bai wasu su ma da zuma suke cin fara mun yi karatu da wasu daga cikin yan nijar idan yan uwansu za su zo hutu daga cin abin abin da suke wasiki a zo musu da shi shi ne fara sai a zo musu da shi leda leda suke leda sai su ta ci wasu kuma da zuma an gane ko aka handa da kuma abin nan sai to saboda haka malaman sun tattauna matsala shin kowane hadisi yana takhsisin ayoyi ko ba kowane hadisi ba ne wato yana rage ma'ayoyin faɗi ko ba kowane hadisi ba ne jamhurin malamai suka ce gaskiya hadisai ingantattu suna tafsirin alkur'ani mai girma saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine aka saukan masa da alkur'ani shi kuma ya mana bayani babu wanda ya kai annabi sana alkur'ani mai girma idan aka samu maganar sa wanda ya zai tafsirin hadisi to za mu ɗau wannan tafsirin sai ya kasance hamlul mutlaq ala حمل العام على الخاص والعمل على الخاص القاعدة المعروفة عند أصحاب أصول الفقه كما يجب إذا متسامو المطلق المقيد نحمل المقيد على المطلق فالعمل على المقيد وعلى المقيد هنا فتا أن قال سيما أفاري شيوى النم muƙayyar din an gane ko aiki da haka nan za mu yi amfani da wannan wato a mukhassas din wato nasir nan wanda zai yi tafsir din matukan wannan hadisin ya inganta ina fata ana tare da yi to wannan shine abin da jamhurin malamai suka yi amma idan hadisin yana da rauni to baya tafsirin ayoyi na alkur'ani mai girma to wannan a tasu ibn al-arabi mai ahkamun qur'anin kare wato ya tafi akan wannan ra'ayi sannan bayan haka daga cikin dalilai da suke nuna cewa ana tafsirin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abdullahi ibn abi awfa Allah ibn Abi Afa yake cewa mun yaki tare da Annabi kira da Annabi Allah subhanahu a gare shi ya kuka wajen guda ɗaya har guda bakwai. A dukkan waɗannan ya kuka da muke wajen guda bakwai a yayin da ake wannan yakin muna cin kari muna cin kari kun ga wannan hadisin ya zo ya ƙara mana takhsisin wancan ayan da tunda fari mushe ne kuma ba a yanka su Abdullah ibn Abi Awfa yake cewa muna cin fari wannan kuma ingantaccen hadisi kun ga wannan ya zo ya ƙara ma wato wancan hadisin ƙarfi kuma ya zo cikin sahiha muslim da wannan ne ibn Nafi da ibn al-Hakam da dama daga cikin wato malamai ma'abuta ilimi suka tafi a kan cewa hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna tafsirin wato ayoyi na alkur'ani mai girma matuƙa wato sun inganta sannan akwai matsala da suka tattauna shin wannan fari da muka ce halal ne cin su shin ko da ya mutu da kansa halal ne cin sa to da murin malamin sun ce ko da ya mutu da kansa wannan shine abin da imamu Shafi'i ya tafi kai da Abu Hanifa da Ibn Nafi da Ibn Abdul Hakam kuma ne ra'ayin wato jamhurin malamai sakanin wato abin da aka roito daga imamu Malik bin Anas da wasu daga cikin wato ɗalibansa saboda yanayin lokaci suna da za mu tsaya nan gobe muka zo insha Allah ta'ala wannan ayan tana cikin ayoyi da malaman tafsiri suka yi dogon numfashi wajen bayaninsa saboda wasu sun da matsaloli fiye da matsala arba'in karkashin wannan aya fiye da matsala arba'in mu yanzu muna samari muna samarai amma duk da haka akwai wasu matsaloli a gaskiya masu fa'ida sosai wanda bai gamata mu kallafe su ba gobe insha Allah ta'ala za mu ƙara tattauna su za mu ƙara bayanin su karkashin wannan ayan sannan sai mu ɗora da ayoyin da za su zo bayan insha Allah ta'ala saboda kamar yadda muka yi bayani a manhajin ɗinmu na tafsiri shine bayanan ayoyi da ayoyi da kuma hadisan annabi da asa da kuma lura da wato luga na larabci wato yare na larabci lugatul arabiyya amma in muka zo wata aya akwai masadi na fikihu wanda idan muka ji su wato karanta su zai taimaka mana wajen mu'amalar mu ta rayuwa da ibadunmu to gaskiya ya kamata mu tsokaci a kansu ina fata an gane ko to shi yasa za mu ƙara tsokaci insha Allah ta'ala a kan wannan ayar da ke muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa zama na kuskure gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta masu tambayoyi kamar yadda muka ce sai a dinga rubuta idan aka rubuta sai mu dinga farawa da su kamar yadda muka fara yau da wasu daga cikin ah, tambayoyi da aka mana jiya